Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau ranar Asabar 25 ga watan mayan shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Amurka za ta aika da ƙarin sojoji zuwa gabas ta tsakiya domin su kare dakarun Amurka da ke fuskantar barazana hari daga Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar jiya Juma'a. Yawancinsu suna cikin kariya Trump ya faɗa manema labarai lokacin da yake amsa tambayar wakilin muryar Amurka. Makaddashin sakataren tsaron Amurka Pat Shanahan ya ce ma'aikatar tsaro ta Pentagon za ta baiwa kwamandan dakarun Amurka a gabas ta tsakiya fasahar kakkaɓo makamai masu linzami da ƙarin hanyar tattara bayanan sirri. Da yake magana da ma labarai a Pentagon jami'in rundunar sojin ruwa Rear Admiral Michael Gilde ya ce yawan dakarun da za a aika za su kasance kusan sojoji 900 ya ce sojoji 600 cikin sanarwar shugaban kasa da sakataren harkokin tsaro mata da maza ne da yanzu haka suke a yankin amma su kuma waɗanda suka ce wato waɗanda suke can an ƙara musu lokaci domin samun ƙarin kariya Firaministan Birtaniya Theresa May ta zama shugaba ta uku a jam'iyyarta ta masu ra'ayin mazan jiya da ta fuskanci rarrabuwar kai a jam'iyyar akan batun kasancewar Birtaniya cikin tarayyar Turai. Ita ma ta bi sahun Margaret Sacha da David Cameron. bayan fuskantar tashin hankali da barazanar yin murabus daga yawancin ministoci jiya juma'a mai ta sanar da cewa za ta ajiye aiki amma kuma za ta ci gaba da zama a matsayin firaminista har sai 'yan jam'iyyarta sun zaɓi sabon shugaba kuma tana nan har lokacin da shugaban amurka donald trump zai kai ziyara a birtaniya a watan gobe Murabus ɗin na mai ko da yake ba lalle ba ne ta bayyana ta yaya kuma yaushe ƙarƙashin wani matakin yarjejeniya Birtaniya za ta bar ƙungiyar tarayyar Turai a cewar wasu 'yan jam'iyyar da manazarta. Duk wanda zai maye gurbinta zai fuskanci ƙarin wato zai fuskanci irin ƙalubalen da da suka karya mai lamarin da ke kan gaba tsakanin waɗanda suke son Birtaniya ta kasance da ƙungiyar tarayyar Turai da kuma waɗanda ba sa goyon baya. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Afghanistan sun ce wani bam da ya tashi a wani masallaci a Kabul da ke cikin makin lokacin da ake sallar Juma'a jiya ya kashe wani babban malami mai goyon bayan muradun gwamnati da kuma wasu masu ibada da yawa. a wani hari na daban kuma wani harin bam akan hanya ya raunar sojojin romania hudu a kudancin lardin kandahar ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar wato da mazauna babban birnin kabul sun bayyana cewa malamin da aka kashe mai suna mollavi samirullah rehan yana cikin jan sallah ne bam ya tashi harin ya raunata akalla mutane goma sha shida wasu daga cikinsu an ce suna cikin mummunan yanayi nan take dai babu wanda da ya ɗauki alhakin harin wanda jami'an ƙasar suka ce da alama harin ya auna malam rehan ne jami'ai dai sun zargi ƙungiyar taliban da kitsa kai harin amma mai magana da yawon ƙungiyar ya musanta hannun ƙungiyar a harin jiya juma'a babbar kotun ƙasar kenya ta amince da dokar da ta haramta neman jinsi ɗaya a ƙasar. karkashin kundin tsarin mulkin kenya dokar ta haramta aure tsakanin jinsi ɗaya an kuma ƙara tabbatar da dokar ne jiya juma'a wadda ta tanadi hukuncin ɗaurin shekaru goma sha hudu a gidan yari. a muhawarar da aka yi a kotu alkalan da suka saurari shari'ar sun bayyana cewa babu wata ingantacciyar shaida da ke nuna cewa ana nuna masu neman jinsi ɗaya bambanci haka kuma alkalan sun yi jayayya kan cewa warware wannan doka zai buɗe hanya ga auren jinsi ɗaya suka kuma ce babu wata shaida ta kimiyya da ke nuna cewa a haka aka haifi masu neman jinsi ɗaya daga ƙarshe ministan harkokin wajen iran muhammad jabad ya gana da shugabanni daga makwabcin ƙasar pakistan jiya juma'a don tattauna akan batutuwan da suka shafi ƙasashen biyu da kuma takaddamar da ke faruwa tsakanin iran da amurka zarif da ministan wato da ministan harkokin wajen pakistan shah mahmud qureshi sun jagoranci wakilansu a tattaunawar kafin jami'in diflomasiyyar iran ya kai ziyara ƙasar ya yi wata ganawa da faraministan pakistan imran khan jami'ai sun ce tattaunawar za ta mayar da hankali ne a kan batutuwan da suka shafi kasashen biyu da kuma abubuwan da ke faruwa a yankin yanzu haka takaddamar da ke faruwa tsakanin iran da amurka na ci gaba da zafafa tun bayan da shugaban amurka donald trump ya sanar da matakin daƙila harkar sayar da man iran a kasashen ƙetare kwata-kwata da kuma ƙara yawan dakarun amurka a yankin a matsayin martani akan abin da ya kira barazana ga amurka kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na a bari ya huce. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Dole barka da asuba. Barka ka <laughs> Yanzu lokacin da muke wannan muna dai ba shi uh, wani ba yomi yomi yomi kai alheri alheri da da amal sai Allah Allah aure amal za mu sha kuka ana murna shi ana murna ana kuka ba sai za mu murna an yi aure za ko murna ko kukan rabuwa za mu sai Allah nace mata nace mata nace amal in kika aure duk wannan irin irin gayyatar mutane ka zo kai ta hidima da na ce mata na daina daga lokacin na daina sai ta ce wai wai a aha ai in zan gayyaci mutane sai in kira ta don ita ta riga ta san abun ni da ake <laughs> saboda haka ni ba na ma tuntuba ta kawai ni dai in gayyaci mutane kawai a zo gaskiya kam gashi an yi <laughs> ana can Los Angeles ne <laughs> nake ce mata ce a ai in ta aure in zan yi sai in gayyace ta nace zaki ji da gidanki ne ko kuma zaki ji da to don da za mu bude to masu sauraro barka da waraka da fatar yau an shiga goma da dauki sallah ke na ake ashe shi yasa shi yasa na ga shi yasa na ga kuna wata yewa na na ga ana shigowa da karfi azumin bana an sha na gaskiya wannan irin dadi da aka warwar ba ana warwar dadi <laughs> gaba kai ya kare ya kare <laughs> za a ci gaba da zumuncin ko bayan azumin za a ci gaba da zumuncin aka ce jin daɗi sabo ko masu shayi da burodi <laughs> masu shayi da burodi a masu santi da masu shinkafa da masu taliya da anta <laughs> ba sa mai maganin ku ke da ke da baba za mu san yadda za mu maganin ku shi kuma sarfili za mu tambayi Zainab me ne bai ci ko me ne bai ci dan a wayi a samu ranar da ina ji sai ranar sallah za mu yi ran da shi ne zai ci abincin sallah da sai mai abin da bai ci <laughs> a ce ko za za ku siya za a yi an tara <laughs> za a yi taliya za a yi sa za a yi taliya abin da baki ci a nema abin da sarfili bai ci sai a ajiye a ga yadda za a yi gaskiya madalla kamar da muka saba bari mu bude babin da gaishe-gaishe daula. kina ganin wannan ba keke takardar da ke hannuna na gani wannan kalanda ne yawwa ba kalanda ba ce sanarwar rasuwa ce mm. kin ga wannan ta fito ne daga hannun pastor jamilu abba na ekwa bauchi dcc mm. ya kuma aiko wannan wasiƙan ne ranar ɗaya ga watan shida mm. shekara ta dubu biyu da goma sha tara wannan shekara kenan sai kaman wata guda da ya shige sai ya kira ni ya ce na aiko miki da takarda kin gani na ce mashi a'a na ce ai da hoton babanmu ma babanmu ya wasiƙar na ce Allah ya ji kan baba sai kin satin nan wasiƙa nan ta zo ta zo ta iso kuma eh, eh, eh, daula mun sha samun wasiƙu kamar yadda muke bayyana mun sha samun wasiƙu ki zo ki ga akwai wasiƙa da take kan teburi na yanzu haka mm. wanda ya aiko da wasiƙar daula ya sa kan sarki na naira ɗari biyar. Mm, kuma ta iso. Naira ɗari biyar ta iso to shi fasto jamilu mm. kan sarkin naira hamsin kawai ya sa kuma a wannan watan kan sarkin a'a tun watan daya to ni ban san ko shi yasa wasiƙa ta daɗe ba ta iso ba ban sani ba amma dai Amurka ba haka ne in kina son ki yi sauri ki biya daidai wannan daidai kudin ka daidai shagalin to ban san ban san ko abin da yasa ta ɗauki lokaci dauki wata biyar kafin ta iso ba ko dan kan sarkin amma abin da nake so a dan abin da ya burge ni shine ne mm. da mai kan sarkin ɗari biyar da mai kan sarkin naira hamsin mm. duk sun iso sabili da haka mai ɗari biyar sai ka aje ɗari hudu da hamsin ɗinka ko kuɗin kati ka saya ƙwarai da gaske wasiƙa dai a kwana a tashi za ta iso yana so ta iso da wuri kuma ba a kwana a tashi dai za ta iso murna aure ne ko to yanzu aure to wannan in ya sanar naira hamsin alheri har amarya ta haihu ma <laughs> bai iso ba to pastor jamilu aba wasiƙa ka ta shigo wannan eh, da hoton baba Eh, marigayi baba ishaku dalo wanda ya rasu ranar biyu ga watan janairu a wannan shekarar kenan shi marigayi baban shaku dalo sirikin tsohon gwamnan jihar adamawa ne ebo eh, na haruna mm, eh, allah ya rahamshe shi allah kuma ya kyautata namu karshen baki da to fasto jamilu abba mun gode da wasiƙa kuma wasiƙa ka ta iso allah ya ƙara mana dangana amin sun amin muna da gaisuwar gaisuwar eh, mun samu karuwa mun samu karuwa menene ake cewa zuriya zuriya na na karuwa zirka na karuwa sosai kam eh shi isa lawal ikara wakilinmu da ke kaduna ah, da mai ɗakin shi suka samu karuwar ya mace. Mm. To Allah raya alheri mm, da daula amin, amin. da safina mm. da Samina eh. da Samira <laughs> da Samira duk suna yake da <laughs> to Allah raya akwai barka da zanya akwai kawata eh. ita ma haka sana jin a bari ya huce mai gidanta ma kullum bai wuce shi eh. ta je ta haihu a Kairo ma ta haihu to je ta mm. isa Najeriya a ah, to Allah raya mana hajiya ai kuma Allah huta gajiyan dawowa to hajiya ai Allah Allah ya raya to amin Allah ya dayyaba amin To sai wannan gaisuwa eh, da ta fito wasiƙa da ta fito daga hannun Ibrahim Jibril bari kafin babu karanta wasiƙa dan daula mm. ba kuma zan faɗi sunan ba wannan karan ba zan faɗi ba bako da ya wuce sai muka bayyana cewa akwai wasiƙa da muka samu wani ya ta aikowa ya ta aikowa mm. har ya fi so talatin. Haka. <laughs> To shi kenan sai wani ya aiko min eh, eh, da email yake cewa ya aiko da email yake cewa gaskiya aka ce duk wanda ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake ya ce <laughs> shi to ba ambaci suna ba amma shi ne ya yi ko da wasiƙa ya ce shi ne shi ne to ya ce abin da ya sa ya ce dai abu ne ya sake da yanzu dai muka aiko kuna karantawa ya ce amma abin da ya sa ya ce wani lokacin aka aiko za su ta aikowa za su ta aikowa sai ba a karanta ba so abin da ya sa shi mm. ne ya ga daidai lokacin da gabanin daidai ranar a bari ya huce sai ce sai ta aikowa ya ta aikowa ya ce ko wasu sun bace dai za a ga wasu ya ce shi ne ya yi ta aikowa ya ta aikowa ya ta aikowa to amma abin da bai sani ba shine bakin karantawa ake ba daula aka ce eh, masu iya magana suka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa mm. wasiƙun ne ake samun su da yawa kuma sannan mutane ɗaiɗaiku ne ake gaisawa eh. su ne ai ta maimaitawa yawa to kamar yadda muka bayyana shine kasancewa ana samu wasiƙun nan da yawa in kuma suka zo suka samu in ma za mu ɗauki eh, na mutum misali ya zama mutanen ne yaya da yau da gobe da jibi da kowace shekara ana ta gaitawa ai dole a ɗaga musu kafa eh, su ma a gaida waɗansu to mun gode da wasiƙa wannan ta fito daga hannun ibrahim jibrin ƙaraye ya ce a miƙa min gaisuwa ta da fata alheri ga mahaifi na alhaji jibrin isa karaye anyalo wanda aka fi sani da suna anyalo ya ce yanzu haka yana ƙasar saudiya yana a umra ya ce mm. to allah ya karbi addu'o'in mu baki ɗaya kuma dawo da shi lafiya to amin summa amin to sai wasiƙa ta gaba da ta fito daga hannun bala muhammad dambam mm. ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka a mika man gaisuwa ta zuwa ga tahiru hashimu taraba da isyaku usman Wuryo taraba da nasiru uban shahada kebi da ahmed dan bauchi gumau da haruna muhammad katsina da lawal bin hambali dan silva da haruna boda inkaibo da alhaji mele yusufari da ado salati goma ga annabi rajau da yahaya damno azare da magaji alasaka tashar magarya kumo da alhaji mustapha shamado dambam sai kuma alhaji iliyasu bisalla dambam da sani muhammad chindo da isyaku usman mai goro wuriyo taraba da nasiru uban shada birnin kebe allah ya sa na faɗi wannan daidai da mudassir sani birnin kebbi da ladan bawan gyada <laughs> bawon gida ya sake dawowa akuyam daga karshe sai dan ladi mai shago tarmasuwa da fatan an tashi lafiya to alheri ni ma ga wasu takardu a hannu na bari mu mika gaisuwa an ce yawan gaisuwa ya fi yawan faɗa ba gaisuwa ce da ta fito daga alhaji bukar gursuma da masak inda yake cewa fatan alkhairi ga daukacin ma'aikatan voa hausa don allah ku isar min da saƙon gaisuwa na zuwa ga buhari yahaya inguru da adami sabi'u wangara gezawa kano da baba gana alhaji nuciya wacakal da na mairo umar makera da garba sabiola gashwa da ibrahim salis dan kaduna da gali sirajo paki da bulama isa gangare jos da abubakar kawu girgin da isuhun dila faki da baba gana da buwa nguru da sha'aibu zidan nta kefi da umar usman gazamni nijar da wari malam bare brezuwa da bamaina hamnani da yawa lisani ta kai da usman kasim kiringim da ga ƙarshe gaisuwa ta musamman zuwa ga daukacin al'ummar garin da masak da ma matasa dan kishin kaka da <laughs> to da ma mm. matasa masu kishin kaka alhaji bukar gursuma da masar to muna fatan duk kun tashi cikin ƙoshin mm-hmm. lafiya to sai wannan inda yake cewa dubin gaisuwa zuwa ga masu gabatar da shirin a bari ya huce ni ne ya haya da no azare gaisuwa zuwa ga amina buhari auna a hausa da anti daula salim voa hausa <laughs> da grace alheri abdu voa hausa <laughs> da muhammad hafiz ado babale voa hausa da baba yakubu makeri voa hausa da fatan sun je kuma suna cikin koshin lafiya mai gaishe ku ya yahaya da na'azari to mala yahaya da na azar yau mu aka aika mu gaisuwa ta musamman eh, eh, wato wannan ma kuma muna mika gaisuwa a bari ya huce gare ka da duk iyalanka da duk jama'ar azari to badalla to sai kuma wannan wasika da ta fito daga hannun dauda garba bin afan fataskum ya ce ku mika min gaisuwa barka da sahur zuwa ga angon jamila da fati wato shehu adamu rijau angon maryam wato aikedi unguwar huta. hajiya ko kuma malama hadiza kyari ita ma mm. lambata ta fito mm. eh, da kuma hawa baban fati malam aminu sabon shago mijin rahama suleiman da ke unguwar tandari isa alaisa na faɗa daidai da hajiya halimatu sadiya amarya a gidan sadi inaji tandari allah ya sana na kuma faɗa daidai sai kuma hajiya amina autar mama matar iliya Hussaini usman shugaba mai adalci daga ƙarshe na kuma gaida gambo barau fatas to akwai wani abin da na lura da shi nan ya hmm. gaida mata da yawa muna jinjina mashi dauda garba bin <laughs> ka gaida mata ko zai gaida mijin sai ya fara da matan ko kuma ya ce mijin wane ko maman wane da kuma hmm. to dauda garba mun daga maka tuta shine kam mun daga maka tuta to daga ƙarshe sai saƙon malam aminu sabon shago unguwar jaji patuskum wanda yau din na haɗin gwiwa 'yan patuskum ne mm. inda yake cewa ku miƙa min gaisuwa na zuwa ga masu sauraron filin a bari ya huce zuwa ga alhaji dauda garba bin afan unguwar jaji patuskum tare da uwar gidansa hajiya fatima alhaji haruna kansila unguwar jaji malam audu mai mai unguwar jaji da malam adamu unguwar jaji da malam hassan ma'aikacin asibiti da bashir alkali unguwar jaji da maman fati da ke unguwar jaji to muna fatan da al'ummar unguwar jaji da fatuskun eh, eh, <laughs> da fata an tashi lafiya to ba da la kin yi mana alkawalin za ki kawo mana buhunan labarai da kika je saudiya kin je kin je dubai kin je <laughs> yanzu ba ki da ba ki da karfin ba da wannan kwance wannan ba karfin kwance wannan kago ya iso kaya eh. sun iso amma ba a kwance ba ku kare bi na ba <laughs> to shi da aka ce aka ce rana ba ta karya sai dai uwar ya ta ji Allah da wannan uwar ya ba za ta ji kunya ba ba da Allah ko <laughs> to to bari an fara da wannan labarin da wannan azumi inda Allah ya taimake mu dan ba irin na mutanen Alaska muke na na awa 21 dan ma kila yar yan awoyi to yan Alaska su ce me Alaska su ce me ne shine ai tun da safe yanzu azumi ya fara eh, abin nan haka dai to bari mu bude babin labaran nan da wannan labarin wannan wannan ya faru ne a nan Amurka labaran namu da zamu bayar yau labarai ne da suka faru ainihi zahiri a nan amurka da eh, suke badawa su ba a ci dariya to wannan labarin waɗansu ne tsofaffi sun yi aure shekaru 45 suna da 'ya'ya biyu mm. su suna zaune a phoenix mm. akwai ɗansu ɗaya a new york ɗaya kuma tana chicago mm. shikenan kin san nan waɗansu lokuta sai a hankali in 'ya'ya suka sa kai suka kama gaban kansu mm. to sai an yi da gaske wani lokaci saboda yanayin aiki waɗansu kuma dai gaskiya ba irin namu ba zumunci da sauki eh da sauki to shikenan sai waɗannan yau ne 'ya'yan za su zo gobe ne kin gana akwai waɗansu muhimman hutu da kuma bukukuwa da so da dama galibi mutane sukan tafi gida ko dai bikin cika cikin nan da ake kira thanksgiving mm. ko kuma lokacin kirsimeti mm. ko kuma irin su president da dai waɗansu lokutan hutu dai da akan da shi yasa aka sa ma waɗannan ranaku sukan fada ranar litinin akan ba ran juma'a sai a bada rabin lokaci mutane waɗanda za su tafiya sun samu kusan kwana hudu kenan su tafiya da a bada lokacin zumunci to waɗannan yaran bisa ga dukkan alamu sun daɗe ba su je ba mm. to shi kenan sai iyayen suka ce to sun san yadda za su yi eh, sai baban ya kira dan shi daga eh, birnin new york ya kira shi da yaro ya ansa sai ce to sai ka haƙuri wannan labarin da zan baka ba mai daɗi ba ne amma ka ɗauka da hakuri kawai mm, mm. ya ce bayan shekaru 45 ina haƙuri mm. tura ta kai bango mu da mamar kamar yanke hukuncin kowa ya kama gaban shi za mu rabu aure ya mutu aure ya ƙare dan ya ce what me kake faɗi mm. baban ya ce a sai dai kuwa da sun san suna iyayensu abin ban sha'awa yadda suke rayuwa sai ka ce min ya ce sai dai kai hakuri kawai mm. a ɗauka da hakuri sai nan da nan bai ma tsaya ya saurari baban kawai ya aje wuya nan da na ya kira yar uwarsa a chicago mm. ya ce kin ji abin da baba ya faɗa kuwa ta ce menene ya ce ai ga abin da ya ce ya ce zama da baba ya ƙare su aure aure ita ba kawai sai gam ta aje waya ta ce tsaya ina zuwa sai ta kira baban ta ce wani labari na jaka mai kake so ya ce a'a kwakuri za ku dai kawai aure <laughs> aure ya kare ni da baban ke bayan shekara arba'in da biyar mun ga dai ba za mu iya ci gaba da zama tare ba sai ta ce mishi ta ce to kar ku yi komi kar ku rubuta sa hannu a wata takarda kar ku ɗauki wani mataki sai na zo gobe goben nan ina isowa zan kira kanina gobe goben nan ina isowa kar ku yi wani abu gobe muna isowa sai shi da sai ta kira kanin sai ta ce mushi maza kama hanya mu haɗu a phoenix na gaya masa su jira mu sai mun zo shi ke da ita ba ta aje waya gam mm. sai baban ya zauna kan kujera ya bushe da dariya sai ya ce ba matan ya ce to yanzu in suka zo wannan daidai lokacin bikin cika cikin ne tasgibin mm, mm. to a christmas kuma wace karya za mu musu don su zo <laughs> da za su zo an samu su zo to in suka zo suka gaba haka ba to a christmas kuma wace karya za mu musu don su kara <laughs> dawowa a <laughs> shekarya suke sun gaji da jiran yara yara sun zuwa nima eh. ga wani labari na yan makarantar sakandare ne a nan Amurka. Eh. Shi ne ake cewa ana tsoron mutuwa aka fada cikin mutuwa. To. Yan <laughs> abin da makarantar sakandare ne ana zaune haka. Mm. Suna ɗaukar darasi to ranar suna da darasin wasan kwaikwayo. Eh. To ita kuma malamin da take koya masu darussan wasan kwaikwayo ranar ba za ta zo ba ta da lafiya. Sai aka kunna musu wani wasan kwaikwayo suna kallon a eh. tv ana can ana kallon wasan kwaikwayo ana ta jin daɗi ana ta nishaɗi ana eh. ta waye ina <laughs> haɓa sai suka ji ƙara eh, ƙararrawa ƙararrawa kin san yadda amurka yake idan wuta ya kama akwai ƙararrawa ko dan mm. hayaki aka gani sannan kuma idan akwai ko ana wani tashin hankali ko har haka shi akwai ƙararrawa ta da yadda za a yi ku idan makaranta ana nuna masa yadda za su ɓaɓɓoye da waye to su yara dai kuna nan sai abin da kuka ji kararrawa to saboda hankalin su ya tafi wajen wasan kallon wasan kwaikwayo ba su ma gane wace kwararrawa wace kararrawa ce ko ta boyewa karkashin tebur ko ta fita ce eh waye sani in na abin nan ne na wuta fita ake yi eh. <laughs> na bindiga boyewa ake karkashin tebur <laughs> ba kawai sai suka tashi suka je da gudu suka tafi wani abin nan wani aji sai suka ba suka kowa ba sai suka shi karkashin suka boye su suna ma tunanin kila an riga an sace yan ajin ko an basu eh, wani abu su eh. bari su boye eh. su kira kenan suna nan suna nan ashe ɗayan ajin ne yana ta ci da wuta hayaki yana ta su basu ma kula ba sai can dai aka so ana ta ihu ana ta neman su kin san yadda amerika ake ba a wasa an riga an san yara nawa ne a makarantar yara nawa ne ba gani ba sai can ga wata malama ta shigo tana shigowa sai ta ji motsinsu ita ma ta yi ihu kamar za ta mutu na abun tsoro din na irin daɗi din suna fitowa sai suka ga ina hayaki da kyar aka samu suka fita shine sun yi gudun eh, gudun gudun suna gudun sun gudun <laughs> su ba su sani ba su sun kone a nan <laughs> lallai ka sai su suka drama drama in abu da kan labarin drama akan drama eh? drama in my drama class an shi kenan an yi drama a drama class <laughs> Eh, lallai to masu saurare na ga lokaci na hararar masabili da aka tilas mu ja birki na yanzu a madadin daula salim alheri ke muku fata alheri da kuma fata allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. ƙarshen shirye mu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka amina buhari auna ce daga nan birnin washington dc nake sallama da ku. Dites-le à un...